Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da 25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa da ke kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a sashen Hausa hausa.com ko kuma voa hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da yammacin yau juma'a 19 ga watan Oktoba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ali Mustapha Sakkwato da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labaran. to malam ibrahim yanzu haka 'yan sandan turkiya na can sun tsunduma cikin wani daji suna neman gawar wani dan jarida na amurka da aka kashe a can istanbul sannan hukumar zaben afghanistan kuma ta dakatar da gudanar da zaɓe a yankin kandahar saboda kashe wasu hamshakan 'yan siyasa guda biyu a wurin ba da bayan haka mutanen ƙasar taiwan na shirin wata gagarumin zanga-zanga gobe domin su nuna cana matsayinsu. su To kanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji korafi kan yadda ake ci gaba da kai hare-hare kan matafiya a wasu sassan Najeriya. Za kuma a ji cewa ma'aikatan kamfanin man fetur na Soras da ke jamhuriyar Nijar sun fara yajin aiki na gargadi saboda abin da suka kira cutar su da 'yan China ke yi. Suna wulakanta mu suna tozartar da mu muka ce kai wannan abu a ƙasarmu muke kuma mu masu jin ciwon ƙasarmu ne. za kuma aji cewa musulmi da kirista sun sake wani babban taro da hada da mazansu da matansu a birnin kwanni na jamhuriyar ta nijar tunda mun zama nan uwa guda uba guda idan mun dawo najeriya kuma za a ji cewa al'ummar yankin awe na jihar adama sun yanke shawarar zaman lafiya ko me yasa ba irin wannan fitina yana jawo mamu damuwa berkete berkete To kamar kowace ranar Juma'a Mahmud Lalo na tafa da shirinsa na duniyar Amurka muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Yanzu haka 'yan sandan ƙasar Turkiyya suna can cikin wani ƙungurumin daji da ke da tazarar kilomita 90 kudu da birnin Istanbul suna neman gawar hamshakin ɗan jarida na Amurka Jamal Khashoggi da ya sarwanta. yayin da wannan take faruwa kuma 'yan sandan suka fito suna musanta rahotanni da ke cewa sun bai hukumomin amurka wasu fayafayen sauti na yadda aka kashe shi shoge din rahotannin da aka bada sun yi kirarin cewa wai an baiwa sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo wato wannan sauti har ma ya ji shi da kunnensa lokacin da ya ziyarci turkiya din to sai da shi pompeo ya musanta rahotannin inda ya ce bai ji ba kuma bai ga wasu fayafayi ba wasu kafofin watsa labarai masu ra'ayin gwamnatin turkiyya sun ce wasu makaraban gwamnatin saudi arabia ne suka kashe kashoge suka yayyanka jikinsa ciki har da shari wato da a kafofinsa kuma suka sassare jikin daga baya suka tafi da shi duk a lokacin da suka shiga ko kuma shi ya shiga karamin ofishin jakadancin saudiya a can istanbul na biyu ga watan na oktoba domin ya karbi wasu takardu da ke da alaka da auren wata yarinya 'yar ƙasar turkiyya da ya so ya yi hukumomin saudiya din sun musanta cewa suna da wani hannu a salwan cewa ko kuma mutuwar dan jaridan nan wanda ya suna sosai saboda yake yadda yake wance cikar hukumomin kasar ta saudiya a rubuce-rubucen da yakan yi a cikin jaridar washington post hukumar zaben kasar afghanistan ta dakatar da gudanar da zaben wakilan majalisar dokokin kasa a lardin kandahar bayan kisan gillar da aka yi wasu hamshakan jami'an yankin guda biyu waɗanda suka hada da wani gawurtaccen sufidin 'yan sanda jinkirta zaben ne zai baiwa al'ummar yankin damar su gudanar da jana'izar mutanen da aka kashe din da zaka hada da shi janar abdulrazik wanda aka bindige shi a cikin harbe-harben da suka kaure lokacin ziyarar wani babban hafsan soja amurka mai suna janar scott miller shi da janar miller din ba abin da ya same shi a lokacin harbe-harben da aka yi yayin da ya ziyarci gidan gwamnan lardin kandahar wanda shi gwamnan ya samu mummunan raunuka a cikin al'amarin ha kuma ko bayan shi janar razik din wanda ya sha tsallake yunkuri da yawa da 'yan taliban suka yi nasu ga bayansa har da yau akwai wani babban jami'in hukumar leƙen asirin afghanistan da shi ma da ya rasa nasarar al'amarin nan tunda dai kungiyar taliban ta dauki alhakin kai wannan harin wanda suka ce sun yi ne domin su halaka janar razik da kuma shi kansa hafsan sojan amurka shugaba donald trump na amurka ya barazanar aika sojojinsa su rufe kan iyakar da ke tsakanin amurka da mexico idan mexico din bata hana wa ɗaruruwan bakin haure 'yan ƙasar guatemala latsowa cikinta domin su shigo amurka ba tun cikin makon jiya ne wani ayarin bakin haure su kusan dubu uku suka taso daga ƙasar honduras suka latso ta cikin dazuzzukan guatemala za su biyo ta cikin mexico akan hanyar su ta zuwa cikin amurka Trump yana kirarin cewa daga cikin bakin hauren nan akwai mugayen mutane saboda haka yake son Mexico ta ja musu bulki ta dauki mataki na hana su shigowa. To sai dai a wata hirar da aka yi da shi a sabon ministan harkokin wajen Mexico din Marcelo Ebrard ya ce siyasa ce kawai Trump yake da wannan kalaman nashi kuma duk maganganun na Trump maganganu ne da ake sa ran za a ji suna fitowa daga bakinsa a cewa shi Ebrard din. ita dai kasar honduras inda mutanen nan suka fito tana ɗaya daga cikin ƙasashe mafi hatsarin zama saboda yawan ƙungiyoyin 'yan banga a cikinta da ke da alaƙa da abubuwan sha masu samaye da kuma rahotanni sun ce aksarin bakin horon ma da ke baro kasar yanzu duk suna guduwa ne domin su gujewa barazana ga rayukansu da rashin aikin yi da kuma tasirin irin wannan ƙungiyoyin 'yan bangan akan nasu 'ya'ya. Kuna ji labaran duniya daga Washington a sashen Hausa murya Amurka. ana sa faruwar wata gagarumar zanga-zanga gobe asabar a taiwan inda dubban mutane suke shirin su fito su nuna jin haushinsu da abin da suke gani ko kuma suke kira matsayin tozartarwa da abokiyar adawa su china wacce ta fi su karfin soja ta fi su karfin tattalin arziki take ci gaba da ya musu kungiyar fafatuka ta formosa ce take cewa tana sa mutanen da za su fito gobe din za su kai dubbai domin wannan gangami ita ma jam'iyyar da ke mulki a taiwan tana shirin shirin nata zanga-zanga na daban a can kudancin kasar a cewar wani kakakinta china dai har yanzu tana ci gaba da kirarin cewa taiwan fa ta ne duk da cewa taiwan din tana gudanar da mulki a matsayin mai cin gashin kanta china ta ce watan wata rana za a ga tutar ta tana tashi sosai akan taiwan duk da cewa tun shekarun 1940 aka raba kasashen nan biyu sai dai shugabannin taiwan din sun tsaya kai da fata akan cewa su ba za su yarda da take-taken china na taya musu mulkin mallaka ba ali mustapha sakwato aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To za mu fara yada zangon ne a jihohin Adamawa da Taraba da ke arewacin Najeriya inda wasu kungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a ke korafin yadda wasu matasa kan kai hari kan matafiya har su hallaka wasunsu a sassan Najeriya. Ibrahim Abdulaziz Gareka. ko a farkon makon nan ma dai sai da wasu yan ina da kisa suka kashe wasu matafiya a kan hanyar bali zuwa fasham yayin da suke kan hanyar ta zuwa taraba bayan sun baro numan da ke jihar adamawa kuma ba wannan ne ma dai karin farko ba da matasan kanta da hanyar suna kashe matafiyan da basu je basu gani ba batun da ma kungiyoyin kare haƙƙin bani adama ke nuna damuwa a kai risa idris abdullahi jalo kusa kungiyar lauyin najeriya rashin jihar taraba ya ko buƙaci hukumomin tsaro da ma gwamnatocin jihohin taraba da adamawa da su dau mataki ina kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin adamawa da dukkan hukumomin tsaro da su tashi haikan a yi maganin abin da ke faruwa a kan hanyar numan zuwa a jalingo wannan lamari an sani abin da ya faru ta hanyar yake faruwa kuma har yanzu ta hanyar josi ke so ya rika faruwa a nuna wajen lallai idan ba hukunci ake yi ba da ya dace za a ci gaba da yi kwana biyu zuwa uku da suka wuce aka yanka mutane hudu wanda ba su ji ba ba su gani ba wannan mummunan lamari mun yi allah wadai da shi to wai koshin mai hukumomin tsaro ke yi ne dangane da wannan batu a yanzu suleiman baba da ke zama jami'in hula jama'a na rundunar tsaron farin kaya ta najeriya civil defense a adamawa ya ko bayyana irin matakin da suka dauka rundunar tsaro da da kariya ga firar hula ta jihar adamawa ta dauki matakai sosai tare da rundunonin tsaro musamman ma soji a bangaren numan din nan zuwa mayo lofe hanyar nan da ake kaiwa matafiya farmaki mutanen da suke zama a daidai wannan wajen za su iya tabbatar maka da cewa akwai jami'anmu waɗanda suke kaiwa da komowa da kuma sojoji wajen ganin cewa tsaro ya inganta. bugu da ƙari mun ɗauki matakai wajen bin samu waɗanda suka afkawa al'umma a matafiya kwanaki biyu da suka wuce a mu da cewa an kama su sun zo sun fuskanci hukunci akan laifukan da suka aiwatar na kai hari akan matafiya ya mako dai zuwa yanzu tuni fa direbobi da ma matafiya suka kaura cewa hanyar ta numan ta sanadiyar kisan sarika nokin da ake yi lamarin da a ɗaya bangare kuma ke neman lalata hanyar zin wanda shi kaɗai ya rage a yanzu ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya To a gaida Ibrahima daga jihohin Adama da Taraba kuma bari mu kada jamhuriyar niger inda ma'aikatan wani kamfanin mai na kasar mai suna Soras suka shiga yajin aiki na gargadi saboda kwararsu da suka ce 'yan China da ke tafi da kamfanin ke yi. Tamar Abari gare ki. al alhusaini tambari liman shine magatakarda na kungiyar tasi na ta ma'aikatan soras ta da magara yan cana allah musu taurin kai da kunnen kashi busu shuraren mu muhin shekara guda da suka ɗauki alkawali za su cika mu magana har yau abin ya yi gardama kamfanin nasu ras ya gina wa ma'aikatan nashi gidaje wanda yana daga cikin bukatun nasu sai dai a cewar sinatran din wannan bai share musu hawayensu ba kuma su ƙara mu kuɗi na gidaje saboda jika bakwai da rabi ne ake bada jika bakwai da rabi ko hayarin ta ma a kasuwa barantana gida na shiga ko ɗakin kaza ko na tantabara bai kenan alhali akwai abokan mu sun mutum ɗari wancan guri da kuke gani da aka yi gidajen soraza na kusan garin liman wajen kuɗi miliyar hudu ne aka kashe aka yi gida ɗari kenan wajen kashi biyar na ma'aikatan sauransu a cikin gari suke muka ce bu yarda ba a yi shekara biyu don a komo ka'ida na tsakani da allah wancan ka sa shi gida wanda baka sa shi ba gida he ka bashi kuɗin gida maimakon kuɗin gida daidai matsalolin nasu sun haɗa da ruwan sha abinci ababen hawa kamar yadda magatakardan ya ayyana ruwan da muke sha ya yi rubin ya so goma abin da ake bamu da wuta alhali inda mutanen kirki ne ba mu ba ma jihar da magaran da duka nijar tana iya amfani da wutar da gare mu a soras gasa sun bar mu suna kallon mu kuma muna so motocin mu su sauya motocin mu sun ratattake mu 'yan nijar da muka yi ilimin tace mai muna nan muna aiki suna sa mu a mota batta da birki mutum hamsin sattin mu 'yan ƙasa ne alhali ya kamata kamfani na mai ba mu ba ma mu shiga motoci su yi kokari har talakawa da wasu 'yan wasanni ma ya dace a ce muna ba su wasu abubuwa ga magana ta abinci yanda ka san a gidan kaso haka muke tunda mun yi nisa da duniya gari a bakin birji muke yi suna wulakanta mu suna tozartar da mu suna sa dole he mun je mun ci wani abinci wanda bai yi ba muka ce kai wannan abu a ƙasar muke kuma mu masu jin ciwon ƙasar mu ne kungiyar ta yi kira ga gwamnati inda ta ce burin su sasantawa ce ba wai fitina ba kuma muna amfani da wannan dama mu gaya ma shugaban kasa da premier minister mu ba masu son fitina ba ne muna so a zamna lahiya amma wannan masu gidanmu 'yan cana da wasu 'yan nijar 'yan amshan shata da nan gida da har ya mai bisu ba da kokari yadda ya dace don su kare hakkin mu na Nijar su kare hakkin kasa muna fatan kuma za su gyara kuransu idan ba su gyara kuransu ba in Allah ya hakumta sati na gaba ma za su gamu da mu a ɗaya waje na nemi ƙarin bayani daga jagororin na matatar mai wato soras sai dai hakan ba ta samu ba ba su so su yi magana ba tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger tala shikefta kuma gaida tamar har yanzu muna jamhuriyar ta niger inda kirista da musulmi suka sake yin wani babban taro wanda ya hada da mata da mazan su saboda inganta zaman lafiya haruna mamman bako gare ka kamar yadda fadancocin katolikan birnin tawa ya da ya bayyana mini a lokacin da na tattauna da shi mahimmancin taron shine wane gudurmuwa kowa zai kawowa domin a girka zaman lahiya nan garin kwanni zaman lahiya kuma na dukkan niger idan babu zaman lahiya komin arzikin da ke gare mu banza ne ba za mu iya cin shi ba babu zaman lahiya muna da dukiya da yawa ba za mu yi amfani da ita ba kenan sakon da muke nake ba samari yau da mata shine idan sun huta daga nan kowa ta abubuwan da kowa ke yi gida ya kwatanta ma mutane da zaman lahiya na iya tabbata a garinmu mun ka ce baki shine ke sha mana waɗansu tashi hankali kenan duk kalmomin da za mu hutowa cikin bakinmu haka mun ka ce ma mata ke su ne ai uwayen duniya duk kalmomin da ta kamata ta huta ga bakinsu ya zama kalmomi na salama kalmomi na suru kalmomi na girka zaman lahiyar nan shi ma malam Usman Asuman bin Isa cewa da Malam Manu shugaban 'yan uwa musulmi na birnin Kwanne ya nuna irin yanda tarihi ya bayyana kyakkyawan dangantaka tsakanin musulmi da kiristoci tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya ce daga bisani ya kamata a karfafa. Duk duniya annabi ya kasa samun inda za a bashi mafaka amma sai a wurin kiriciyan a ne a Ethiopia Habasha yanda ya tura sahabbai ne can sun samu kariya da cikakka kulawa suka yi addinin su yanda suke so cikin natsuwa ba shi yasa ma addinin mai kace ko yaki aka Allah tsara Allah ya kare to ba za a kashe mu fada fada na kiriciyan ba ko ko malaman su har ma in mutai gudu shiga masallaci za a kyale shi in mutai gudu shiga coci za a kyale shi haka za mu iya cewa kuma wannan addini namu na musulunci kamar yadda nasu addini ya ce ne su ma kiristiyan ya yi horo da son zaman lafiya kalmar salama alkur'ani mu haka ambace ta salama kamar yadda ya zo a wajen su salama taron ya samu halartar matan musulmi da na kirista da malaman bangarorin guda biyu da matasa waɗannan addinai maza da mata da suka halarci taron matan kiristoci da na musulmai dauko daga madam marius pelagi da malama Salamu Saini sun yi mana ƙarin bayani dangance da irin yanda suke dangantaka wa junansu. Tsakanin mu ko yaushe muna tare in ka gani mu ba ki iya bambanta Kirista da Musulmi. Tsakanin mu su kowa na da cikin addinin su amma duk abin da muka tare na muka yin shi tare da su muka yin shi tunda mun zama nan uwa guda uba guda. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger. To a gaida Haruna bari mu koma Najeriya in inda a nan ma zaman lafiya ya dawo garin awe na jihar a ah, nasarawa zainab babaji gare ki. Bayan na lura ba wasu sansanonin 'yan gudun hijira kamar yadda yake a lokutan baya, na shiga fadar sarkin awai mai daraja ta ɗaya Alhaji Abubakar Umar na biyu don jin wace ƙoƙari masarautar ta yi wajen marabtar al'ummomin Tibi da Fulani suka kuma zauna lafiya. Mai martaba ya shaida min cewa sun rungumi dukkan al'ummomin duk da shike rikicin ya samo asali ne daga jihar Benue. Kowannensu, su wanda za su iya zama a nan suna nan yanzu suna gona. sansaninsu babu shi mun ba su wurare na zama a cikin jama'anmu sun ba su wurare na noma area nasu ma ko mu ba mu noma a wurin saboda kada fitinan wani wanda fitinan ya taso. kana uban kasa ina shawaranka ba ma a nan kasar awai kaɗai ba a jihar nasarawa kaɗai ba a duk najeriya inda ake samun tashin tashina. wal abubuwa in ya shafi irin wannan akwai yanci da ceto wanda ba kira wasu ba ba gaishe su ba za su shiga wuri ruɗa wuri. a gefen fulani akwai su a gefen tudin akwai su duk shi na hanyar cin abincin su to yan gowa zaren jama'a ba su lura da su ba to sun zama yan hana ruwa gudu sun kuma bi halin su da dole a wala da wannan ne nake kira dukkan jama'a duk abin da zai zo a saurari abin da hukuma za ta ce abin da hukuma ta ce to kowa ya rungume shi ya rungume kaddara a jira sakamakon abin da hukuma za ta yi yadda shi mai gima gwamna duk inda aka shiga fitinin ya tashi za shi da kanshi zai kuma tura irin duk gudunmawar da ya ga ya dace a basu zai basu to ya kara mana samun zaman lafiya tsakanin mai martaba sarkin awe a jihar nasarawa alhaji abubakar umar na biyu Wani shugaban al'umman tibi a ƙaramar hukumar ta Awe Zaki Osande ya ce a yanzu haka matsalolin tsaro a yankin sun yi sauƙi amma suna buƙatar hukumomi su kawo ƙarshen tashin tashina da ke aukuwa. So yanzu ne mutane mu dan dan koma kaɗan kaɗan amma mu damuwa mu kuma roƙen mu wurin federal government ne ta ɗauka mataki yadda sa ya a magance eh, damuwan nan. Shi ma mataimakin shugaban kungiyar Miyatti Allah a yankin na Awe, Musa Sule, ya ce suna buƙatar zaman lafiya don gudanar da harkokinsu. Muna yi muna addu'a muna maganganu kowa ya zauna lafiya a sasanta a bari wannan damuwa don mu samu natso mu ma mu koma wurin da za mu yi kiwo masu aiki ma su masu koma amma kaga in ba haka ba irin wannan fitina yana jawo mamu damuwa berkete berkete kan hanya ta ta shiga yankin na awede na tarar da shingayen jami'an tsaro da dama wanda bayanai suka nuna cewa matsalar 'yan fashi da makami ne ya addabi yankin a yanzu zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya To a gaida Zainab da wannan rahoton yanzu kan bari mu koma gefe guda Mahmud Lalo ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan kairuwa rana da ake yi dangane da batun zargin kisan dan jaridar kasar Saudiyan nan a ofishin jakadancin kasar da ke Istanbul a kasar Turkiya wato Jamal Khashoggi. Sunana Mahmud Lalo. To da farko gwamnatin shugaba Donald Trump a nan Amurka ta yi kiran da a kai zuciya nesa kafin ta ɗauki mataki kan ɓacewar Jamal Khashoggi. dan jaridar kasar saudiya da ake zargin an kashe a ofishin jikadancin kasarsa da ke istanbul a kasar turkiya hukumomin turkiya ne suka yi zargin an kashe kashogi a ofishin jikadancin na saudiya a ranar biyu ga watan nan na oktoba zargin da hukumomin saudiyan suka musanta dan jaridar wanda rubuce-rubucensa ke bayyana a jaridar washington post ya yi suna wajen sukar yarima muhammad bin salman da kuma wasu manufofin kasar saudiya musamman ma kan yakin yamal inda yakan kwatanta kasar a matsayin wacce take hana 'yan jarida yin walwala Tune dai hankula suka karkata kan matakin da amurkan za ta ɗauka idan har saudiya wacce babbar ce ga amurka tana da hannu kan salwantar ɗan jaridar bayan wata ganawa da hukumomin saudiya da na turkiyya da ya yi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce shi da shugaba trump sun amince a bari saudiya da turkiyya su kammala bincikensu kafin amurkan ta ɗauki mataki Yayin da al'amura ke kara bayyana, za mu ɗauki matsaya akan abin da ya faru a can tare da yin la'akari da irin hujjojin da aka gabatar mana, waɗanda da su Amurka za ta yi amfani wajen mayar da martanin da ya dace. To wannan batu na ɓacewar Jamal Khashoggi ya haifar da rarrabuwar kawuna a nan Amurka, kamar yadda Farfesa Yusuf Alasan na Jami'ar Jihar Missouri a nan Amurka ya lura. to abu ne yanzu a takaice gaskiya ya raba kasar biyu da waɗanda suke ganin cewa suna ganin su kamar saudiya gaskiya tana da kamar da ita ce da take da hannu a wannan al'amari na kisan gilla da aka yi wa jamal khashoggi amma kuma ita kamar white house da shi shugaban kasa yana nuna cewa a'a ino wannan abu kasar eh, saudiya sun nuna sun yi bayanin cewa ba su da hannu a ciki amma a yi bincike sannan abin da aka tabbatar kafin a yanke hukunci game da wannan al'amari kowa dai yana faɗan albarkacin bakinsa 'yan majalisu sun rabu da kuma white house eh, da shi shugaban ƙasa sun rabu akan ra'ayin yadda ya kamata a yi wannan bincike ko kuma a yanke hukuncin me ya faru to prof mu ayyana a ce ko an samu hannun saudiya a wannan al'amari na kashogi kaman ya kake ganin hakan wani irin tasiri zai yi kan dangantakar amurka da saudiya a gaskiya ina ganin ba wani abu da zai faru kamar yadda shi trump ya nuna cewa a gani nake kamar ya dan yana goyon bayan abin da gwamnatin saudiya ta faɗa cewa su wannan ma da ya faru wato akwai kamar hadari abin nan kuskure ne da ya faru ba wai abu ne wanda aka yi da niyya ba ko kuma kisan gilla aka yi masa ba so ba na jin zai kirkiza dangantakar ƙasar amurka da ƙasar saudiya saboda yadda gaskiya white house suka fito suka yi bayani akai kuma suke nunawa kuma shi shugaba trump ya yi bayani da kuma yadda da bayanan da ya nuna cewa gaskiya akwai wato dai ya kamata a taka tsantsan shi yana ganin wannan bai abu ne wanda yake ba a tabbatar ba sai ya kamata a kyakkyawan bincike idan an tabbatar sannan kuma a yi tunanin menene zai je izo amma dangantaka yana ganin cewa tana nan garau ino a ba wani abin da ya shafe ta kuma baya ganin cewa ko da an sami su kamar yadda na fahimta an sami kasa saudiya da wannan laifi ba na jin eh, dangantakar da za ta dan abun nan watakila dai ma wani abu ne dai za a dan hayaniya na abun nan surutun baki daga nan abun za ka ga ya lafa kuma an ci gaba da sauran harkokin yau da kullum. To amma prof duk da cewa a kalaman shi na farko shi shugaba Trump ya ayyana cewa lallai idan har kashe shi aka yi shi wani dan jarida akwai mummunan sakamako da zai biyo baya? Ito, eh ai ya faɗa haka amma kuma mai daga baya ya zo ya nuna cewa ya nuna cewa kamar yana goyon bayan gwamnatin Saudiya na bayanan da suka suka ce wannan abu su kamar ma dai ba su suke ba ko kuma in ma dai ya faru amma ba da yawansu ba ko kuma ce sun tabbatar da ba tabbatar cewa yunus suna da hannu a ciki ba so akwai gaskiya kamar ya yi amansa ya lashe wannan magana da yi ya koma ya canja kuma canjin da yi shine ya jawo 'yan majalisar ƙasa da ta je da kuma sauran 'yan jaridu da in ka duba za ka ga yadda ake bayanai akan wannan al'amari na cewa da alama dai trump yana goyon bayan gwamnatin saudiya ko ma menene dai a ƙarshe dai hukunci amin abin da aka tabbatar game da wannan kisa na shi kashogi da aka yi. Eh to kamar za a haka bana mm. ganin cewa zai canja wani abu daga you know, ita gwamnatin Amerika kamar da yadda fita fito ta faɗa kuma yadda shi shugaba Trump gaskiya yake kare gwamnatin Saudiya kan wannan al'amari. Eh wasu za su iya cewa har amurka ta fara ɗaukan mataki lura da matakin da sakataren baitulmalin Amurka Stephen Manuchin ya ɗauka na janyewa daga wani taron saka hannayen jari da za a riyad eto eh, wannan eh, abu ne dai da ake zance temporary za ka ga cewa komai zai koma daidai yadda aka ci gaba da sauran harkoki babu wani abin da zai canja kuma za ka ga cewa wannan bayanai da aka yi abubuwa ne wanda suke za a ci gaba da duk harka yadda ta kama a takaice farfesa yusuf alasan kenan na jami'ar jihar missouri da ke nan amurka a tattaunawar da muka yi da shi kuma baki ɗaya abin da shirin na duniyar amurka ya kunsa kenan yanzu a madadin shi bakon namu farfesa yusuf alasan da sarfil hashim gumel sai julie leathers gresham da ta hada wannan shiri ni mahmud lalo ne ke cewa a hutun karshen mako lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc To a gaida Mahmud yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Ga saƙo ta farko daga Bala Muhammad Damban jihar Bauchi. Fatan alheri VOA. Muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta yi ruwa da tsaki wajen bin hakkin ɗan Najeriya nan da ake zargin cewa 'yan sandan kasar kenya sun hallaka shi ba tare da wani dalili mai asali ba balantana tushe ba sai kuma saƙonmu ta biyu daga aminu adamu assalamu alaikum muryar amurka don allah ku bani dama na yi kira ga al'ummar ƙasarmu nigeria ya kamata mu kauce wa yin sak a wannan zaɓe mai zuwa mu yi wake da shinkafa ma'ana mu zaɓi wanda ya cancanta a kowace jami'an da ya fito ga kuma wata saƙo daga mai wandar gas cikin garin dambam Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna kira ga shugaba Buhari da ya duba girman Allah ya san cewa fa mulkin duniya mai karewa ne. Ya rika ɗaukar dukiyar da ya karɓo daga hannun barayin ƙasa domin ya raba wa talakawan da suka zaɓo shi. To mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a taƙaice. Ibrahim barin fara da wanda mutane ba su ji ba a labaran farko da buka bayar abin da ke faruwa a kasar Haiti inda shugaban wannan kasa shugaba Morsi ya jaddada niyyar shi na ganin baya kidar cafanci da rashawa da ke galaba wannan kasar. Yana mai da amsa ne ga kiran kiran da mutanen kasar shi suke na cewa sai a ga musu abin da ya faru ga wasu mankudan kudaden da suka salwanta daga kamfanin man fetur na Petro karib wanda shugaban ce damu gwamnatinsa ta daura aniyar ta bi diddigin inda kudin ya je. sakataren su na watsa labarai da eji jackson ya gaya ma labarai cewa daman shugaban hitin ya riga ya sanar da duk ma'aikatan gwamnati da ke da hannu a cewar kuɗin da suka kai kawunan su wurin hukumomin shari'a tun suna da kyan gani ko shekarar jiya laraba ma dubban mutane haiti sun gudanar da wani gagarumin taro na zanga-zanga inda suke neman sana abin da ya faru ga wannan kuɗin da aka ce ya kai dala fiye da miliyan dubu uku To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Ali Musafan Sokoto da ya karanto mana labaran duniya da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin kuma ta bada umarni da injinin mu na wannan lokacin Joe Grill. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da dare lokacin da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da mai magana zai zaɓa da kansa. Huta lafiya.